وما ينبغي لهم وما يستطيعون kuma bai inganta sun saukar da shi a bisa zuciyarsa ba kuma ma ba za su iya ba